kungiyar kwallon kafa ta West Ham sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da Stoke City a wasan mako na 34 na gasar Premier League na kasar Ingila. Har ila yau a yau a kasar Ingila Brighton and Hove Albion za su karɓi wakokin Tottenham a wasan mako na 35. A can Bundesliga na kasar Jamus ko mako na 30 a jiya Mainz 05 ta samu nasara kan Freiburg da kwallo biyu da nema. A yau a can kasar Spain bangaren La Liga mako na 33 Deportivo La Corona suna tare da Sevilla da misalin garfe 6 da rabi na yammaci. Delta Vigo ko za su kuncin Barcelona ne da misalin karfe 8 na yamma Har ila yau da misalin karfe 8 da rabi kungiyar kwallon kafa ta Villarreal za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leganes. Idan muka dawo kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ko a kasar Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea din ta bayyana sunan dan wasan gefe na tawagar Super Eagle na tarayyar Nigeria Victor Moses a cikin jerin sunayen 'yan wasanta da za ta zaɓa ko kuma za ta fidda gwani na wanda ya kasance gwarzon ɗan wasan shekara na ƙungiyar ta Chelsea na shekara 2017 zuwa 2018. Victor Modi za kasance cikin tawagar 'yan wasan irin su edin Hazard wanda za su fafata a yayin fidda zakaran a wannan shekara. Victor Moses zai a yanzu haka ya buga wasa har 32 ne a cikin wannan shekara wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. inda ya samu nasarar jefa kwallaye uku da kai ya kuma taimaka wajen zirara kwallaye guda uku ba wani dan wasan najeriya da ya taba zamowa ko kuma ya taba lashe wannan kambu na dan wasan da ya fi kwazo a kungiyar ta Chelsea tun shekara ta 1970 inda ko kuma da 66 a kimanin shekara 60 da suka wuce Michael Obi shine kadai dan wasan da ya lashe lambar yabo na gwarzon matashin dan wasa a kungiyar ta Chelsea a shekara ta 2017. har yau a ranar 10 ga watan Mayu shekara 2018 din ne kungiyar kwallon kafa ta chelsea din za ta bayyana dan wasan da ya samu nasarar lashewa a yayin taronta na shekara-shekara da take iya abin da ya wanka kenan daga nan biyo ya huta lafiya